Babbar kotun tarayya ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Nicholas Owibo ce ta bada belin Godwin Emefiele tare da umarnin a tsare shi a gidan yari na Ikoyi ya zuwa bayan kammala cika sharɗan belinsa. A yayin zaman kotun dai alƙalin ya yi watsi da ikirarin gwamnatin tarayya daga bakin lauyanta na cewa akwai yiwuwar Emefiele ya arce a ƙasa ta jirgin sama tare da yanke hukuncin cewa gwamnati ta gaza samar da wata hujjar da za ta goyi bayan ikirarinta. Mai sharhi akan siyasa da sauran al'amuran yau da kullum kuma shugaban kamfanin zuba jari jari da kasuwanci na ƙasa da ƙasa wato GITC Malam Baba Yusuf ya ce. Wato belin da aka bawa tsohon gwamnan babban bankin Najeriya akan tuhumarsa da hukumar tsaro na cikin gida suka yi na mallakan makamai ba bisa ka'ida ba wanda ya karya doka wanda yake sashi na hudu ne a cikin dokar mallakar makamai ba bisa ka'ida ba na hudu bai zo mini da mamaki ba saboda idan muka gani take-take abubuwa da suke faruwa kusan sati uku da suka wuce inda ake ganin ana ta rike shi ba a sake shi beli ba da alamun za a sake shi beli amma mu sani akwai wasu laifuffukan kuma da ake su a kai magana yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa aikinsa a nan babban bankin na ɗaukan ma'aikata ba bisa ka'ida ba da sauransu wannan beli da aka bayar da shi akan wannan bai zai hana sauran tuhume-tuhume da ake masa wanda watakila ba ma hurumin hukumar tsaro na cikin gida ba ne akwai laifuffukan da yadda za su faɗa a ƙarƙashin hukumar efcc misali da sauran sauransu duk da wasu muna ganin laifin mallakan makamai ba bisa ka'ida ba ba laifi bane da ake iya ba da belin sa to ala ayi halin dai ana nan ana kan wannan shari'a za mu tsaya mu ga yanda abubuwa su kasance a zama da za a yi na gaba a nasa bangare mai sharhi akan al'amuran yau da kullum malam amina abbas gomel ya bayyana cewa wato inda za mu iya tunawa watan da ya wuce shi wannan tsohon gwamnan banki na kuɗi wato gwadin na filai an kama shi ne a bisa wasu dalilai wanda sun kai guda biyar ko shida a cikinsu dai na sa akwai abin da ake kira breach of trust akwai ta'addan ta'addanci akwai kokarin tada tarzoma da kuma almundahana da kudaden zama. to yau sai muka waye gari da labarin an kai shi kotu a bisa zargi guda biyu wanda ya hadar da mallakar bindiga da kuma harsashe wanda ta a takaice ma dai har da labarin an bada belansa to amma wannan ba abu bane na tada jijiyar wuya a yanzu sai mu jira mu ji shin wannan laifukan da aka kai shi kotu da su su kadai ne a yanzu ake sa sauran an wanke shi ko kuma akwai ranar da za a sake kai shi kotu a bisa waɗancan zarge-zargen da ake masa to shin kuma kuma daga wannan belin idan ya biya beli sakin sa za a yi tafi ko kuma yadda aka saba yi a najeriya ko kuma akwai wani mataki da za a sake dauka na shari'a to wani abu ne wanda gaskiya ana sai mun zauna mun saurara mun gani tukunna a bangaren tanade-tanaden doka fitaccen masanin kundin tsarin mulkin najeriya barista mai nasara kogo ya ce ban yi mamaki ba na cewa kotu ta ba da belin godwin emefiele a naira miliyan ashirin saboda talasurancin da ke tattare da tsarin shari'a mu a najeriya sashe na talatin 66 na tsarin mulkin Najeriya da sashe na 230 zuwa na 304 muddin ba a yi musu gyara ba to zai kasance duk wani wanda yake da laifi shine wanda yake zai rika more mu tsare-tsaren irin shari'ar da muke da ita a Najeriya bai kamata ba a ce mutumin wanda yake ya tabka laifuka da yawa waɗanda sun kai ga mutuwa wasu mutane sun kai ga durƙushewar tattalin arzikin wasu mutane sun kai ga wasu sun bar ƙasar nan sun kai ga abubuwa daban-daban daban ga sunan har kuma ana zargin shi da abubuwan ta'addanci wanda na kasu ne ga sashi na ɗaya zuwa na goma na dokar ta'addanci ta shekara ta dubu da goma a ce har an yi sati shidda da ma kama shi an ki gurfanar da shi a kotu wannan bai yi tsari ba ya kamata ran bangaren shari'a na najeriya su tsaya su yi da gaske in an kama mutum ƙasa da ashirin da hudu a gurfanar da shi idan ana iya tunawa shugaba bola tinubu ya dakatar da emefiele a matsayin gwamnan babban bankin najeriya ne a ranar tara ga watan yunin shekarar dubu da ashirin da uku kuma kwana ɗaya tak da dakatar da shi hukumar tsaro ta dss ta tabbatar da kama shi lima abdulrahman murya amurka daga abuja Najeriya.